العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه يوم شابيو جوات رمضان آه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود ودد سلاتين زامن شغب درسمنا tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci a yau za mu tashi aya ta 177 innal ladina na al-kufra bin iman amma za mu fara amsa tambayoyi kamar yadda aka saba na farko tsokaci ne dan uwa ne ya ce da allah yana so a yi faɗakarwa ga masu sa alkur'ani a ƙasa a matsayin shaida da su bar shi wanda suke barinsa wato a matsayin shaida cewa sun kama wannan wajen kan su bayyin haka domin wani in zo wucewa zai iya taka shi ya eh, kwarai da gaske wannan yana da muhimmanci a guji yin haka saboda shi girmama alkur'ani da darajta shi yana daga cikin girmama ayoyin allah allah ta'ala ya ce wa man yu'azzim sha'a dhalika wa man yu'azzim sha'a fa ha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah to wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata alqur'ani yana daga cikin manyan alamomin addinin Allah bal a zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Allah don haka wajibi ne mutum ya girmama alqur'ani idan mutum ya san cewar zai kai bai taka alqur'ani da gangan kafirci ne domin wulakanta alkur'ani ne to amma idan mutum ya zamanto shi ne sanadiyar da za a zo a taka alkur'ani din a wulakanta shi to shi ma nan wajen ya saba ma Allah idan da gangan yayi to wannan zai iya kai shi ga kafirci idan da gangan yayi ya kai alkur'ani yanda za a tozarta shi inda za a wulakanta shi kamar yadda waɗansu suke yi wani boka zai je ya ce musu a kawo alkur'ani sittin cikakke ba zai tambayi abin da zai yi za a yi da alkur'anin ba ya san kuma karshen ta tunda boka ba boka ba boka kafiri ne idan bai san abin da za a je a yi da qur'anin ba karshen ta alkur'anin za a raba shi biyu ne a zauna a kansa a yi najasa kamar yadda irin abubuwa da suke yi na shi da alkur'ani to wanda ya irin wannan duk da ba shi ne ya yi ba amma ya kai ga alkur'ani inda za a yi masa wannan shi ma kansa ya zamanto shariki ne a cikin kafircin wal iyadu billah saboda haka lallai da Allah a kula a cikin masallatai akwai abubuwa da aka bayar irin yan katakwayen nan irin kursi din nan irin yan katakwaye na wato kujera alqur'ani yawa mutum ya dora anan in yana so ya sanya shaida na wajen da ya zauna ah, <clears throat> amma kada alqur'ani ya zamanto kada mutum ya abin da zai zamanto sababi da za a tozarta littafin allah allah ya shirye mu wannan ya buɗe da addu'a ga jama'a 'yan uwa masu himma allah ya karba addu'ar da ya yi sannan ya ce me yana so ya san hukuncin yin alkunuti a asirce da kuma a bayyane a sallar farilla ko nafila a takaice yin alkunuti a asuba na asirce allahumma inna inuka da yin alkunuti a sauran salloli da na filfili yin alkunuti annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkunuti a lokaci da ya kai kamar wata ɗaya yana addu'a ga waɗansu mutane da allah ya sirtar da su daga ƙangin kafirci da kuma addu'an la'ana ga waɗansu waɗanda suka a suka karkashe musulmi suka ci amana suka kashe makaranta musulmi a sannan ya dena to waɗansu sun sai suka an waito wani hadithin cewa ya daina wannan kunuti wanda shine kunutun nawazi wanda duk malamai sun yi ittifaki a kansa idan wata musiba ta samu musulmi a yi kunuti idan wata musiba ta samu ga musulmi a yi kunuti wanda yake wannan kunutin a bayan ɗagowa daga ruku'u ne haka zalika to sai an kai saɓani shin na sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin kunuti a sallar asuba ko bai ci gaba da yin kunuti a sallar asuba ba ko da ba wani abu ne ya faru ba a cikin al'umma ko da ba lokacin nawazil bane to an ruwaito daga hadithin Anas ibn Malik daga riwayar Abu Ja'far razi shi kadai ya kadaita da wannan riwayar cewa amma sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina kunuti ba wanda wannan shine hujjar imam shafi'i na yin kunuti a cikin sallar asuba amma hujjar imam malik shine fi'ilin sayyidina umar cewa sayyidina umar yana yin kunuti bayan kafin ya ruku'u a sallar asuba da allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiru ana kiranta ma suratul qunut surar kunuti a asirce ya kasance yana yi haka zalika an daga sayyidina ali wannan shine madogaran imam malik na yin wannan kunuti din a sannan kunuti na biyu shine na uku shine kunutun wutiri wanda ya tabbata a cikin sunna shi wannan kunuti na sallar asuba din nan abin da yake sahihi shine bai inganta ba saboda hadithin Anas ibn Malik bai inganta ba Abu Jafar Razi shi ya kadaita da riwayarsa kuma ba ba ne wajen masu riwayar hadith kuma kunutun sayyidina Umar da aka ruwaito yana yi a sallar asuba shi ma a ɗauke shi a kan abin da ya dace da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunuti ne na nawazil saboda yawan yaƙe-yaƙe da ake a zamanin sayyidina umar a ɗauke shi a kunutun nawazil aula bisa ɗauke shi akan cewar wannan sunna ce ratiba da ya kamata a rinka yi a kowace sallah ko da nazila ko babu nazila wato ko da musiba ko ba musiba wanda wannan shine matabar imam ahmad ibn hanbal kunuti ana yi a sallolin farilla in musiba ta faru ba a sallar asuba kuma kawai ba hmm. za a iya yi a sallar asuba kawai za kuma ya yi a dukkan hamsu salawat ga baki daya hmm. kuma kunutun nawazil a fili ake yi kamar shi yasa ne ma aka kiyaye abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hmm. a idan a kunutin na uku shine na witir wanda shi ma wannan mazhabar imamu ahmad ibn hanbal ne da imamu shafi'i da imamu malik a cikin watan ramadan domin abu ne wanda yake ya tabbata a cikin fi'ilin salaf cewa sun kasance suna yin kunuti su rinka yin la'ana ga kafirai kuma suna nema ma musulmi gafara a cikin watan ramadan waɗansu sun ce sai a nisful akhir arabi na ƙarshe na watan ramadan a rabin karshe na watan ramadan shi yasa ne riwaya a cikin matabar imam malik aka ce kunutin bai kan ba za a fara kunuti a cikin wuturi ba na sallar tarawi sai wato watan ramadan ya raba biyu ya zamanto a rabi to amma muka muka yi la'akari da hadithin anas hasan ibn ali ibn abi talib sibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar kunuti allahumma hdini fi man hadaita zuwa karshe ba a kayyade da cewa sai cikin ramadan ba ko ba cikin ramadan ba dan haka a cikin wuturi mashru'i ne ai addu'a bayan dagowa daga daga ruku'u in an yi kafin ruku'u shi ma yayi in an yi kafin ruku'u shi ma yayi musamman ganin musamman shi kansa musamman kunutun nawazil kunutun wazin ko kai kafin ruku ko kai bayan ruku domin duk dai hadisan daga cikin riwayoyin anas ibn malik ne insha allahu akwai karin bayani da zan yi akan wannan na so ne lokacin da muka karanta laisa laisa laka min al-amri tuba aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum amma insha allahu kafin mu gama tafsirin nan akwai karin bayani da zan yi akan wannan mas'alar insha allah wannan ce kamar yadda aka hana yin magana a masallacin juma'a lokacin hudu ba wanda idan har mutum ya ji ya yi hakan ya yi lagau to su kuma masu yi wa masallaci hidima fa ranar juma'a kamar 'yan hizba su ma sun yi lagau kenan wala inda sun zo juma'a ba za su yi ba inda sun zo juma'a ne kada su yi wata magana duk abin da za su yi na tsarin sallah su yi shi kafin a fara hudu ba idan an fara hudu ba idan an fara hudu ba abin da ya fi su kama bakinsu su zauna su ji hudu ba sai dai idan ya zamanto kan cewar idan ya zamanto cewar maslaha ta hukunta kan cewa ba za su yi sallar juma'a ba yadda zai zamanto ba za su shiga cikin sallar ba za su zauna ne su gadin kayan mutane wannan maslaha za ta iya hukunta kan cewar su mayar da maimakon su yi sallar juma'a sai su yi sallar azahar sai ya zama cewa ba za su saurari hudu ba ba ba za su yi sallar juma'a ba za su zauna ne su rattaba mutane su kiyaye ababen hawan su kiyaye dukiyoyinsu tsare dukiya yana daga cikin maslaha ta shari'a maslaha ta larura to idan da wannan da zimmar wannan ne sai ya zama to ba su ga cikin sallar juma'a ba sallar azahar kawai za su amma in ka za su zo su yi sallar juma'a to in ba ga aula daga zara an fara hudu ba su ma su samu waje su zauna in ya so idan gyara sahu ne idan an gama hudu ba za a daidaita sau sai su raba kawukan su yadda za su yi gyara sau wannan shine abin da ya bayyana gare ni na yi fatawa ne da gwargwadon abin da fahimta ta in kuskure in daidai ne daga allah ne in kuma kuskure ne ra'ayi na ne dama ba ji ne malamai sun yi ba na daɗe ina tawakkufi ba na magana akan wannan har na ga abin da malaman mu manya suka faɗa a kai kuma zan ci gaba da bincike in na ga labar bayanin abin da malamai suka yi manyan malaman wanda suka bayani akan wannan insha Allah zan sanar amma wannan shine gurgurdan fahimta ta wal ilmu Allah wannan ya ce mutum ne ya dau azumi a kasarsa sai ya tafi wata kasar sai ya ga misalin karfe biyar rana ta fadi kowa ya sha ruwa tambayar a nan ita ce shi ma zai sha ruwa ko sai ya jira lokacin da kasarsa za ta sha ruwa a za ka sha ruwa za ka ne Eh, saukinka ka ne ne kamar in ka tashi daga nan za ka tafi saudiya in ka tashi daga nan kaga daga ka tashi in kana sauka a can ya zamanto lokacin su suke shan ruwa nan ba a riga an sha ruwa ba sauran awa biyu sai ya zamanto ranar a wajenka maimakon ka yi azumi awa goma sha biyu ka yi azumi awa goma hmm. ka taɓa <laughs> sai ka yi domin hukuncin inda kake anan ake maka fitabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aqbala an-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'im idan dare ya taho daga gabas rana ta koma baya daga yamma kuma rana kuma wato rana wuni ya koma daga ya juya wato daga yamma kuma rana ta fadi mai azumi ya sha to wannan in ka je waje wanda wannan ya faru shikenan azumin ka ya sha haka ko da a sama ne in ka tashi idan ka tashi kuna cikin tafiya kana ganin rana to idan ka daina ganin rana shikenan rana ta faɗi ka daina ganin ta a sama to sai ka kare azuminka a sararin samaniya ba za ka ce a yanzu a kano ba a sharuwa ba wannan babu wani saɓani na malamai a cikin wanda sai dai ishara ma da suke dangane da shan ruwa a sama cewa bai halatta wato direban jirgin sama ya ce zai sauko da jirgin kasa-kasa ba domin a tabbatar cewa rana ta faɗo ta ilan ana sama-sama za rana za ta daɗe ba ta faɗi ba amma aka yi kasa-kasa sai rana nan da nan ta faɗi a cikin fatawar lajinar da'ima sun yi ishara ga wannan na <clears throat> wannan ya ce hayakin turaren wuta yana karya azumi ko a'a hayakin turaren wuta yana karya azumi mm, domin yana da jiru yana da za ka ji makakinsa in ka shaƙe shi za ka ji makakinsa zai iya shiga cikin cikinka duk kuma abin da yake zai iya shiga cikin cikinka zai karya azumi kuma ya sha bambam da kamar korar hanya da kuma kamar korar mai injin nika wanda wannan imma larura wa imma bukata ita ce ta sanya shi zama to yana shakar korar amma kai ku da ka shaki turaren wuta babu larura babu haja don yana daga cikin tahsiniyat yana daga cikin abubuwa na kamaliyar na kamala jin wato kanshi na masallaci shi yasa ne ma za ka ga bai dace a rinka sanya turaren wuta a cikin masallaci ba a cikin watan azumi ko a gidaje sai a bari sai an sha ruwa sannan sai a sa turaren wuta domin yana da makaƙi a makogaro wannan ya ce da allah a sanar da masu cajin waya su dinga kashewa kafin su sa saboda wani lokaci ana sallah za ka ji an bugo eh masu sa caji a masallaci ba zo su sanya caji wani abokina cikin albajiran malaman mushek shek muhammadu ya zo ya ga mutane suna sa cajin waya a masallaci ce bai halatta ba waya wannan wakafi ne wakafi ne dukiyar dukiyar allah ce da haka bai halatta mutum ya zo ya tsuntsu wannan lantarkin ba ba tare da hujja ba wani ya daga cikin tsantseni ya daga cikin tsantseni wanda yake a ganin cewar wannan abu ne wanda yake an bayar da shi saboda allah saboda haka bai kamata a ja shi ba to amma ganin kan cewa wannan abu ne mu sha in ka dauka in baka dauka ba lantarkin da yana nan hmm. to amma wannan tambayin da dan uwa yana da muhimmanci shine cewar wato a kada ko dai a sa ta a shiru ko kuma a kashe ta domin kada ya zama to kan cewar ya sa kuma ana cikin sallah ta zo ta janye hankalin mutane wannan a cikin sha'anin waya din nan in muka dubi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa a cire masa a cire dukkan abin da zai shagaltar da mutum a gaban kibla kamar a labulan da aka sanya a sa yana da zane ya ce a ɗauke shi saboda yana shagaltar da shi saboda zai shagaltar da shi a cikin sallarsa wato ya sa ya rinka sa to abin da ya tabbata ga ido ya tabbata ga kunne ba dukkan abin da zai shagaltar da mutum ta hanyar sautinsa shi ma sai a kawar da shi daga wajen sallah shi yasa ne ma malamai kamar yadda yake a matabar imam ahmad ibn hanbal suke cewa bai halatta a sanya wani abu a kiblarsa a kiblan masallaci ba la rubutun alkur'ani wala wani abu wanda yake zai iya ɗauke hankalin masu kallo hmm. ah, wani abu da ya jiha a bangon kibla bai halatta a sanya shi ba kamar yadda yake a matabar imam ahmad ibn hanbal to haka zalika dukkan abin da zai shagaltar da mutum bai halatta a shigo da shi masallaci ba na sauti sai a kashe ko kuma a ɗauke ƙarar yadda yake ba zai ja hankalin mutane ba wannan ya ce akwai ramuwa ga wanda yana bacci ya mafarki har mani ya fita daga jikinsa babu ramuwa a kansa domin ba shi da iko akan wannan in ya tashi kawai sai ya wanka ya ci gaba da azuminsa azuminsa yana nan sannan matsayin makilin wato a toothpaste yayin da ake azumi matsayinsa shine idan mutum ya wanke baki da shi inda ya tsare shi a cikin bakinsa bai haɗiye ba azuminsa yana nan saboda haka ya taka tsantsan kada ya haɗiye shi zai iya kamar yadda asuwaki ne asuwaki shi ma ya halatta mutum ya asuwaki matsawar ya yi taka tsantsan bai haɗiye wato dusar ba bai haɗiye dusar ba ko kuma wanda ya tauna ɗin ɗanye ne yana da ɗanɗano bai haɗiye shi ba tare da yawunsa azuminsa bai ɓaci ba amma in ya haɗiye azuminsa ya ɓaci sai ya rama azumi na wannan rana sai dai babu kafara a kansa da yake ba abu ne wanda yake yayi na gangan ba abu ne wanda yake a matsayin cin abinci da gangan ko shan ruwa da gangan ko kuma saduwa da iyali da gangan ba wanda zai wajabta masa kafara tambaya ta karshe sai gobe zan amsa ta insha Allah wato shine yaushe ne ake karbar addu'ar mai bude baki idan ya gama bude bakin ne ko kuma kafin ya fara bude bakin ko a duk cikin azumin ne duk cikin ranar ne shi ma akwai waje a cikin wayoyin hadisi in kana azumi hmm? tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi daga cikin addu'o'i da ake karba as-sa'im hatta yuftir mai azumi har sai yayi bude baki saboda haka a zahirin wannan riwayar ya nuna kan cewa duk ranar ne ma za a duk addu'ar da kai a cikin wannan ranar Allah zai karba in Allah da gobe zan amsa wannan tambayar insha Allah a kafin mu fara karatun mu akwai jiya mas'alar al-irada al-kauniyya al-qadariyya da kuma al-irada shar'iyya hmm? wanda yake a cikin gaggawa na kawo batun kuma da alama abin bai bayyana yadda ya kamata ba ya rikitar da jama'a da dama wanda sun yi tsokaci a sun janyo hankali akan wannan wato na yi maganar ne saboda gaba da muka zo ta yuridullahu allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah allah yana nufin kada ya sanya musu rabo a ranar lahira to wannan ya tabbatar ma da Allah al-irada nufi to muka ce nufin Allah iri biyu ne malamai su suka yi wannan bayanin kuma na sosun alkur'ani da na hadisi su suka nuna wannan akwai iradar Allah da ma'ana mashi'a nufi abinda Allah yake nufi akwai iradar Allah da ma'ana mahabba abinda Allah yake so ita iradar Allah da ma'anan nufinsa ita ce take rataya da fi'ilin Allah abinda Allah yake yi duk abin da Allah ya yi to duk abin da Allah ya nufe shi zai yi shi duk abin da Allah ya nufe shi zai yi shi shine ake cewa masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun kamar yadda zo a cikin waɗansu addu'o'i na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya nufa zai tabbata inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun idan faɗin Allah ga wani abu idan ya nufe shi shine ya ce masa ka kasance sai ya kasance inda Allah ya nufa abu to zai tabbata in kuma Allah bai nufa abu ba zai tabbata ba to ita kuwa abinda ku Allah yake so irada shari'a abinda Allah yake so wannan yana da alaka da shari'ar sani abinda yake shar'anta Allah yana Allah ta'ala yana son mabayinsa imani walakin Allah habbaba ilaykumul iman Allah ya soyar muku da imani hmm? wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ya kiyar muku kafirci kuma yace wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda li ibadihi al kufr baya yarda da baya yarda da kafirci ga bayansa Allah bai baya wato ma'ana Allah baya san bayansa su zama to kafirai ita irada kauniya wanda Allah ya nufin Allah da ma'ana mashi'arsa dole ne ya amma abinda Allah yake so wanda yake shar'antawa ba dole ne ya kuwa yanzu alal misali Allah da muktarin shari'arsa tunda Allah ya ce baya son baya son mabayinsa kafirci wato Allah yana san yamma dukkan bayansa musulunci ko Allah yana so dukkan ya Allah yana so dukkan bayansa zama musulunci. shi yasa nema ya ce shi yasa nema ya aiko manzanni domin ka kira kowa saboda kowa ya musulunta amma Allah ya yi ina nufin cewa kowa ya musulunta eh ya wuce shi eh? ko da Allah ya ce masa ya musulunta ko ba haka ba ya ayyuhan nuna amanu kuma fi silmika ku shiga cikin musulunci baki daya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya kunta ne ku bauta ma ubangiji da shi Allah ya umarni domin abin da Allah yake so kenan to amma Allah madaukakin sarki ya yi bai nufi cewa kowa zai musulunta ba dole akwai wanda za musulunta ba to da ka idan ka ga mutum idan ka ga kafiri bai musulunta ba to irada kauniya ta yi aiki a kansa Allah ne bai nufi musulunta ba amma kuma Allah yana so ya musulunta shari'a tana so ya musulunta idan kuma kaga musulmi yana musulunci to wannan ya dace da san allah ya dace da shari'ar allah domin shari'a tana so ya musulunta iradar wato muhabbar allah iradar shari'a ta so masa ya musulunta kuma iradar kauniya ta tabbatar masa ya musulunta allah ya nufi musulunta yanzu kamar abin da ya da musulmi wajen yakin uhud na nasarar kafirai nasarar da kafirai suka samu a kan musulmi da irada kauniya ce ko irada ce shari'a hmm? irada kauniya ce haka allah ya hukunta hmm? amma shari'ar allah ba za ta amince ta amince da wannan ba shi yasa ne ba musulmi ba su ji daɗi ba kuma shi yasa ne ma suke ganin wannan laifin su ne da aka samu wannan domin kamata ya a ce sun samu nasara a kan kafirai domin haka shari'a ta hukunta haka san Allah yake haka abinda abinda Allah yake so shine su nasara amma Allah yana kyale abinda bai dace da shari'a ba ya afku ya yi nufin ya afku domin hikima saboda haka idan ka ga ana barna a bayan ƙasa kada ka ce to ai ba ku kyale ai Allah ne ya nufa Allah ne ya nufa da irada kauniya amma irada shari'a ba ta yi da shi waɗanda suke cewa irada ɗaya ce to su ne 'yan jama'iyya suke cewa lima ta ido na ƙaunar lahu lima ta ido na ƙaunar lahu muhimmin abu a zaɓuhun azabar shadida me za a kuma da lokacin kuna wa'azi da mutane in allah ya so ya halaka su ko ya musu azabar da daɗi wani dalilin ma ta kyale kuma ma ne domin abin da Allah ya ba shi zai aku dan kuma zai tafi da dan aljanna zai tafi aljanna so na ga yana amfani ma zai kyale kowa ya abin da yake so domin abin da Allah yake nufi shi zai aku haka ne wannan in kace iradar Allah kenan kai ka duba cewa iradar Allah ɗaya ce ita ce iradar kauniya da kuma ka manta da iradar shari'a wanda ita ce ta kira ta ya da umarninsa da hannunsa Allah baya umartar bayi ya hana su da abin da yake na irada kauniya Allah baya cewa dole ne sai kowa ya musulunta in wani bai musulunta ba kun yi laifi a lasta alaihim bi musaltir Allah ya wadata kowa ya tashi kira ya wadata ma annabawa su kira a shigo cikin addinin musulunci su hana a Allah amma Allah bai ce dole sai kowa ya zamanto mustaqili akan tafa bai ce haƙƙin bayi ne su sanya kowa dole sai ya ba Allah ko ya so ko ya ba in kuma ba sai ba Allah ba ba zama to an kama ku da laifi za a kama mutum da laifi musulmi ana kama shi da laifi in yi tafsiri wajen kira ya zuwa ga Allah da bayanin gaskiya ba idan ya zama to ya yi kiran ya yi bayanin ko mutane suka ji amsawa domin abin da ake umarni da shi shi ne yake shi ne ta al'irada shari'a eh? al'irada a shari'a wacce take da ma'ana al-mahabba abin da Allah yake so ko arriba abin da Allah yake yarda da shi amma ita ku shari'a ita ku irada Allah nufin Allah wanda ba wanda yake da iko a kansa Allah shi ne yake abin da ya so yanzu an fahimta ko ba yanzu akwai rikici sarki zai mana hukunci allah maɗaukakin sarki yana hukunci da bayani da iradarsa ta shari'a ita ce shari'ar allah hmm? da ita allah zai hukunci allah maɗaukakin sarki ya ce kada kai kafirci saboda haka idan kai ƙoƙari ba kai kafirci ba to allah maɗaukakin sarki da wannan abin da wannan rukun da kai da shi allah maɗaukakin sarki zai maka kyakkyawan sakaye amma allah maɗaukakin sarki bai ce dole sai duk wanda ka kira shi cikin addini ya musulunta ba idan allah misali ka zo a matsayinka na abin nan kana da ɗa ka haifi shekara da iko a kansa ka koya masa alkur'ani yana shekara bakwai ka san shi yana sallah da ya kai shekara goma in baya sallah kana yi masa duka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tabbatar da tsayar da shi a kan addini daga baya abin Allah ya kiyaye ya zama to ya kafir ya yarda ranar alƙiyama Allah zai maka hukunci cewa don me ya yarda ba ka da laifi domin kayi abin da yake a kan kato amma riddar nan da ya yi da me ya yarda da irada kauniya ce Allah ne ya hukunta cewa zai yarda nufin Allah ne amma ba abin da Allah ya yarda da shi ne Allah bai yarda musu ya ba mutum ba zai je shi ya sa ne ita iradar Allah alkauniya a ɓoye take ba wanda ya santa amma iradar Allah a shari'a a bayyana take domin Allah ya bayyana ta a cikin alkur'ani harshen manzanni ya ce Allah yana son imani baya son kafirci yana son ɗa'a baya son fasikanci yana son bin sunnar manzanninsa baya son kirkiro wani abu sabo a cikin addini amma iradar Allah kauniya Allah bai bayyana ta ba wani ga lokacin da zai mutu wani gobe zai saba ma Allah wani zai yi sata wani zai yi zina Allah bai bayyana ma kowa wannan ba amma yana nan a cikin iliminsa cewa ya mutu ya kuma ya da abin da ya faru sai ya faru saboda haka yanzu mutum zai ta idan mutum ya tashi ya ji ya yi sata da aka ce musu me yasa kai sata suka ce ai masha Allah kana Allah ne ya ba hmm? yanzu sai ya zama to yana da hujja hmm? sai a ce masa ai da Allah ya nufa ka san cewa Allah ya nufa kai sata hmm? to mu ma yanda Allah ya nufa kai sata mu ma Allah ya nufa mu yanke maka sai a yanke masa hannu shi sa ba a hujjar ita saboda ba a santa ba amma idan bai je ya sata ba ya ce ba zai yi sata ba saboda allah ya hana sata kaga shi kenan ya yi aiki da ita mashi'ar wadda yake ita ce ya sani domin allah ya yi ta ita ko waccan mashi'ar bai sani ba ita ba a ba a kawo ta sai yayin da abu ya faru ita ce kardara idan abu ya faru sai ta ce haka allah ya hukunta masha allah ka wa ma nan ya sha nan ya yakun idan laifi ne sai ka tuba zuwa ga allah idan kuma abu ne wanda yake na ibada na abun so sai ka gode ma Allah baraka wata ala cewa Allah ya hukunta Allah ya zabar maka yin wannan abun a cikin shari'a yayin da ka tashi kai sallah sai ka ce kayi wannan sallar mai Allah yana so sannan kuma Allah ya baka iko Allah ya nufa ya so kuma ya nufa sai ka gode ma Allah kaga sai ka kanta ba iyayenka bane ba karfin ka bane nufin Allah ne ya sanya ka kai saboda haka al'iradatan sun haɗu tare da kai shari'iyya wal qadariyya idan kuma kai saban Allah Allah ya kiyaye idan ka saba ma Allah da wani laifi sai ka ce to wannan laifin na yi na saba ma Allah Allah baya so iradar shari'iyya Allah ya ce baya so amma kuma gashi Allah ya hukunta mu wannan mun na saba wa Allah dan haka Allah ina tuba gare ka domin na saba abin da kace kada ne amma bayan da zaka lokacin bayan akwai zunubin shine mutum zai buga da kaddara shine abin da yawa tsakanin annabi Musa da annabi Adam annabi Adam annabi Musa ya ce da ya ga annabi Adam ya ce kai ne Adam din nan da kaje ka ci daga cikin wannan ita wannan dan itaciyar da Allah ya hana ka ci ne sai ce yaya za ka yi da ni akan yin abin da Allah ya riga ya hukunta mu shi tun kafin ya halicce ni da hamsin na alfa sana sai annabi Musa ya ku bin zai ce to yayin da zunubi ya yayin da abu ya aku lokacin ake hujja da kaddara ka ce haka Allah ya kaddara sai ka tuba da kaddara ba to ai kaddara ta da alaƙa domin mashi'a ɗaya daga cikin matakan kaddara ne domin kaddara mata imani da kaddara matakai hudu ya tara ka imani da al'ilm ka yadda cewa Allah ya san duk abin da zai faru imani da kuma nufin Allah duk abin da ya faru Allah ya nufe shi imani kuma da rubutu cewa duk abin da Allah afwan imani da ilimin Allah sannan ya abin da duk ya sani kuma ya rubuta shi mataki na biyu sannan kuma ya nufi a uku sannan na uku kuma shi ya halice shi ya da a uku dole ka yi da waɗannan abubuwa saboda magana akan mashi'a ta da alaƙa da magana da kaddara saboda haka yayin da abu ya faru na laifi shi za ka harari almashi'a alƙadariya ka ce allah haka ya riga ya hukunta amma kuma ba za ka yarda da shi ba saboda allah ba ya son saba masa saboda mashi'a a shari'a hmm? al-irada shar'iyya ta nuna kan cewa ba a yarda da abin da yake bai dace ba duk da yake ba ka da iko hana shi dole sai ya idan ya aku ba za ka yarda da shi ba amma za amince dole Allah ya riga ya hukunta cewa kasancewa Allah ya hukunta shi amma ba za ka amince da shi ba saboda Allah bai yarda da shi ba amma ba ka da ikon hana shi kuwa an fahimta to da ba dan na riga na yi magana ba da ba zan shiga cikin wannan ba to amma da na kawo kan batun irada sharhi akan batun yuridullahu Allah ya ja'ala lahum habban fil akhirah na shiga cikin wannan amma insha Allah yana da muhimmanci saboda kada mu shiga matsalar yan jabariya masu cewa ai duk abin da ya faru allah ne ya nufa kenan inda allah inda abin inda allah inda abin ba shi da kyau allah ba zai nufe shi ba saboda haka dai yanzu ka ga kafirai yanzu sun mamaye duniya ko da kyani akwai hikima allah yana so ha allah ya allah ya yi da allah bai da haka ba yarda allah ba ce allah dai ya hukunta haka ya ya nufa haka domin wata hikima amma kada kai hujja da almashi'a alkauniya wajen yake dan abu ya auku kace shi tun da abu ya auku ya nuna cewa kenan shari'ar Allah ba ta yarda da shi abu zai iya aukuwa amma shari'ar Allah ba ta yarda da shi ba haƙƙin musulmi shine ka bi shari'ar Allah ka bi nufin Allah a cikin shari'arsa amma shi ka nufin Allah a cikin halittarsa baka san shi ba balantana ka ce za ka bi shi sai dai idan ya riga ya auku sai ka sallama akan cewa haka Allah ya nufa Allah ya manufa Allah ya bada Allah ya yalwata kira zan mai fahimtar da mu imani eh oh, kaddara ta riga fata eh wato ma'ana idan abin da Allah riga ya kaddaro wato ya riga abin da kai kake fatan ya kasance ai shi ta Allah ba ta ta ce za ta faru <laughs> na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم الله يقول suka sai kafirci da imani wato suka mika imani suka karbi kafirci lan yadurru Allah ba za su tushe Allah da komai ba wala a azabun ali azaba mai radadi matabbaciya ce a gare su waɗanda suka zaɓi suka sayi imani ai suka sayi kafirci suka bar imani ma'ana kafircinsu ba kafirci ne wanda yake sun gaje shi ba ko kafirci ne wanda a ciki suka taso domin ka san akwai mutane wanda yake za su taso an haife su kafirai ba san wani abu na imani ba ba san me musulunci ba ba san hujjar imani ba sun taso kawai a cikin kafirci to su daban suke da waɗanda suke su sai da suka ga imani suka ga kafirci suka sun san in suka bata sun bata a bisa hujja ne to su ake magana kan ana waɗanda wato ima ma'ana ashira ne saye ka san ba za ka sai abu ba sai ka ɗauki wani abu ka bayar sai kana ganin kimarsa ba za ka je ka sai abu ba sai kana ganin kimarsa ɗaukar abu za ka ɗauki duk wani abu ko kana ganin kima su ko ba da kima amma abin da za ka saya domin sai ka bada maimako sai ka bada sai ka bada farashi sai ka bada kuɗin saye ya nuna kan cewa kenan ka san kimarsa to wato kenan sun kimanta kafirci sun so shi san wanda yake yin sayan abu saboda haka zaɓensa suka yi suka fifita shi akan imani ba wai don ba su san imanin ba sai da suka san imanin to waɗanda suke a cikin irin waɗannan su ne waɗanda suke kafirai masu gaba da addini kafirai masu gaba da addini shi yasa ne yake wajibin musulmi bayyana imani domin waɗanda yake kafirai ɗin na asali wanda ba su san imani ba su san imani wanda in suka san imani sai su zaɓi wanda suka shigo cikin musulunci bayan wannan to ya nuna cewa dama kafirci suna yi ne bisa jahilci don ba su imani ba wanda ba suka ci gaba da zama a cikin kafirci bayan sun riga sun san imani to su ake magana a nan wajen ba za su tushe Allah da komai ba alkufur abin da ake nufi da kafirci kamar da muke yawan ambatawa shine wato asalin ma'anarsa a lura satar rufe abu wato rufe gaskiya shi yasa ne asalin ma'anar kafirci ne juhudu ma anzala Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam inkari da musul abin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya musul abu guda daya wanda an san shi a cikin addini bil darura bisa larura to wannan ya kafirta kawai mutum ya inkarin er, cewa ba haramci ko ya inkarin cewar sallar azhar raka'a hudu ce ko ya inkarin cewa sallar guda biyar ake yi a wuni da rana ya ce sallah biyu kawai za a wanda kamar yan ƙur'ani yin masu cewa sallah biyu kawai za a yi waɗannan sun kafin domin sun yi inkarin abin da yake ma'alumin dini duk da rura duk wanda ya yi inkarin wannan wanda asar shi ne ma'anin kafirci akwai aiki wanda za ka yi zai zama to kafirci ba wato abin da zai nuna cewa wa imani ba akwai aiki wanda kamar irin kai sujada da gunki shi wannan ko baka yi musun cewa ko baka yi musun cewa wannan sujada dai ko baka ce wannan sujada daidai bace in kai sujada ga gunki ka kafir mutum ya kafirta barin sallah da gangan a wajen a matsabar imam ahmad ibn hanbal da ahlul hadith kafirci mutum ya bar sallah da gangan ya kinta ta ya daina sallah kafirci sabanin jamhurin malamai da suke cewa ba kafirci bane sai dai daga cikin manyan manyan zunubai da za ta wajabta a kashe shi in bai tuba ba amma a kashe shi haddan za a iya za a iya masa sallah kenan in ya mutu amma wajen imamu ahmad wanda ya ki sallah har aka kashe shi to in ya mutu ba za a yi masa sallah ba wanda aka san baya sallah in ya mutu ba za a yi masa sallah ba ko ba za a binne shi a makabartan musulmi ba saboda haka suka kara a cikin kafirci da wannan sura amma a sahih madhabar jumhur cewar a idan mutum ya bar sallah da gangan har yanzu yana nan a cikin musulunci sai dai a za a yi masa yana waje ba a ce masa ya tuba in bai tuba ba kuma a kashe shi a matsayin haddi al'iman kuwa shi ne iqrar al-mustanzil lil id'ani wal qabul shine ka yadda yardar da kai ikirari ka amince ka yarda yadda za ta sanya ka ka karbi abinda aka kai imanin da shi kuma kai aiki da shi shi yasa ne ma ka ga ake cewa imani ba wai kawai asoci yake ba yana da wajibai yana da abubuwan da yake nizuntawa wanda idan ba ka karba abubuwan da yake nizuntawa ba imanin naka bai tabbata ba idan mutum ya ce ya yi imani ya yi kalmar shahada amma bai taɓa yin sallah ko sau ɗaya ba imanin nasa bai amfani shi ba to lan yadurru Allah shay'a ba za su cuci Allah da komai ba kamar yadda ya gabata a cikin waccan ayar shay'an dinnan sifa ce ta al-maf'ul mutlaq ai lan yadurru Allah dararan kathiran aw wa qalilan aw kabira ba za su cuci Allah da wata cuta ba ko kadan ko babba ko kuma lam yadurru Allah shay'an ai lam yadurru Allah bi shay sai zama to nasabar shai'an din ala nas'il hafi akwai ba a nan wato ba za su kushi Allah da komai ba komai kankantarsa kamar yadda muka gani a hadisin abizar wanda ya dace da wannan ma'ana wani hu azabun ani su hakika suna da azaba wadda take mai raɗaɗi al'ani al-mu'lim kenan wanda yake mai zafi mai kuna mai raɗaɗi ta yaya za a yi ya to kafirai sun iya cutar Allah da wani abu bayan gashi ya zama tokan cewa sun ƙaurace mai imani sun yi kwaɗayin kafirci don haka allah maɗaukakin sarki ya wadata da barinsu ya kuma sanya ma addininsa bayan managarta masu ƙoƙari masu hankali ba su waɗannan kafiran ba ya tara musu ya tara musu wato basira da hankali wanda zai sa su taimaki addinin sa da shi shi yasa Allah ta'ala ya cewa yake cewa qul a'udhu bihi aw la tu'minu in kun so ku imani da alkur'ani in ma kun so kada ku imani da shi ko kun imani ko ba ku imani ba fa in yakfur bihi haula'i fa fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman faqad wakalna biha aulaha faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin in waɗannan sun kafirce ma wannan wa'azi na alkur'ani Allah ya ce mun shirya waɗansu mutane mun tanade su su ba za su kafirta da shi yasa nan kuma a ƙarshen suratul isra ce ko ku imani da shi ko kada ku imani da shi innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada akwai wanda aka ba su ilimi kafin alqur'ani su daga an karanta musu alqur'ani sai su fada suna sujada sun san gaskiya yake da ka'a saboda haka kaga kenan idan waɗanda suka kafuta ko yawansu ba su ci Allah da kawai domin wanda ya ga gaskiya ya ƙi wanda ya ga gaskiya ya take ta yau ƙarya me za ka nema daga wajen mutum irin wannan me za ka nema daga wajen mutum irin wannan irin wannan zai ga haramta wuce ya ta irin wannan zai ga hulma zai ga wata alfarma a gaban sai ce shi zai kyale ta za a bashi amana ya rike ta babbar amana ya yi haɗinci shi ne ya ha'inci kansa ya ga gaskiya ya ƙi binta to wanda yake da irin wannan sifar ai wannan a wannan abin nan a sai dai mutum mutumi ba mutum bane ba domin ya rasa ainihin abin da ya yi da mutum ya zama to ya fi dabba shi sa Allah ta'ala ya ce ula'ika kal an'ami bal hum abal wannan tamkar wato wato dabbobi suke shanu da awaki da raƙuma bayan hum abal sun ma waɗannan bacewa domin da lahum qulubun la yaqiluna biha sai da zukata ba su hankali da su zukatan sun gaya musu wannan gaskiya amma sun kifin su wala a a'yun la yusiruna biha sai da idanun ba sa gani da su wala hum adhanun la yasma'una biha sai da kulluwa amma ba sa sauraro da su shi ya yasa kenan kaga musulunci baya neman mutane waɗanda suke masu irin wannan sifa musulunci yana neman mutane ne irin su sayyidina abubakar Allah ya da shi ya ƙara yarda da shi wanda za a zo a gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ba a taɓa ji ba a cikin tarihi ya faɗa magana da ba a taɓa jin wani ya faɗa ba ana za ana murna cewa yau ga shi wanda ya fi kowa aminci wanda ya fi kowa kusanci da shi an samu abin da zai sanya shi ya ta shi lokacin da aka yi isra'i muna gane a makafirai abin da suke tsammani kenan cewa yau ga shi an zo maza allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da hatta na kusa da shi ma zai zai masa inkari ya ce in dai shi ne ya faɗa ya yi abin ya tabbata to irin waɗannan ake so a cikin musulunci irin waɗannan masu waɗannan zukatan su ake so wanda idan sun ga gaskiya sun ga ƙarya za su tsaya a kan gaskiya ko da za a kashe su ko da za su rasa duk abin da suka mallaka na duniya amma wanda yake ba zai iya sadaukar da kai da sisi ba ba zai iya sadaukar da kai da sisi ba akan neman gaskiya akan tsayawa akan haƙƙi me ake ba a musulunci baya neman wani addinin Allah baya buƙatar irin waɗannan shi yasa a cikin wannan ayar akwai rarrashi ga muminai da kada su damu da kafirai waɗanda suka zaɓi kafirci din suke yawa da sauransu akwai nuna kan cewa ai su ba ahali ba ne ma a rinka ganin kan cewa an yi asarar rashin su ba ahali ba ne a ce an yi asarar rashin su mutanen dai da zai zama tokan cewa sun ga imani sun ga kafirci amma suka zaɓi kafirci kan imani to ba a buƙatar su ba za su cuci Allah da komai ba ba kuma za su cuci addinin Allah da komai ba kamar yadda ba su amfani addinin Allah da komai ba na Thank you. Allah ya ce wala ya saban nan na kafaru waɗanda suka kafirta kada su kuskura su rinka su yi tsammaci annama nulli lahum ne an anfusihim cewa abinda muke saurara musu da shi na wato tsawon rai da kuma wato jin daɗin rayuwa da kyale su kada wato musiba ta zo wadda za ta gane su a samu rinjaye musallata musulmi a kansu su gama da su ne an anfusihim cewa wannan kyale su da muke yi alhairi ne ga kawo kansu inda ma ya lahum liyazdadu ifma muna kyale su ne muna saurara musu domin su ƙara laifi a kan laifinsu wala a azabun muhi azaba mai kunyatarwa matabbaciya ce a gare su wala yahsabanna kamar yadda yake a duk inda kaga an karanta yahsabanna din nan qira'atan ce akwai yahsabanna da yahsibanna an nafi da jumhur ya hasibanna domin min ba da hasiba ya hmm? ba min ba da hasiba ya sabu ba daman wannan lugata ne ta wannan kalma dukkaninsu dai a luga ta larabawa amma wadda take fasiha wadda take tafi shahara sama'iyyar a wajen sama'i ita ce hasiba ya hasibu kamar yadda nafi'u ya karanta da jumhurin qurra waɗansu sun karanta wannan ayar da wala tahsabanna alladhina kafaru kada ka kuskura ka tsammani ya rasulallah cewa su kafirai saurara musu da muke yi wannan abin sauraron da muke musu alkhairi ne na kan shi gare su abin da ake nufi da al'imla shine tulul um wa raqatul aiki tsawon rai da kuma jin daɗin rayuwa ga mutum yana kafirci amma kuma Allah ya ƙyani shi sai wadaƙa yake a cikin ni'ima yana samun abin da yake so yana samun rinjaye akan yaƙi da yake yi da addini shi yasa ne sai ka ga muna ɗaukar su idan irin abin da mutanen sweden da mutanen denmark suka yi na wato izgili ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam mukan ji daɗi mu ce ai ka ga musulmi suka ƙaurace ma sayan abubuwan su wato arzikin sweden ya karye sun samu tawayar wato tattalin arziki da sauransu muna jin daɗin wannan to ko da wannan ma bai samu ba su yi ɗin kuma allah ya daga ƙara ruba musu tattalin arzikin nasu wannan duk ba da gara da ne a wajen Allah sai ya musu hali to kada su tsammanin wannan abin alhaini ne ga kawo kansu duk wani ma wanda yake kafirci kada ya tsammanin kyale shi da Allah ya yi wannan alheri ne ga kansa a'a wannan yana daga cikin abin da Allah ake kira al-istidraj والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأنت كافر شيء ما آيوين زاني يوسي استدراجي ta inda ba sa tsammani shi ne allah ya kyale su su ta yin abinsu su lokacin da ba sa tsammani sannan kamun allah ya kwan allah ya kuma wace wa umri na ne musu shi musu ina saurara musu in kyale su inna kai bi mati wato shiri na in ji allah karfi gare shi wato shi ne ake cewa ɗaurin talala a kyale mutum kana tsammanin wato a sake kake nan ku kana nan a ɗaure bakin da za ka ji to haka nan mu'amalar allah yake tare da kafirai wannan a cikin wannan akwai wato shi ma wato faɗakarwa ga sunnar allah a cikin ta'amulinsa tare da kafirai al'adar allah kamar yadda al'adar allah tare da kafirai da azzalumai ba kawai kafirai ba domin hatta masu hatta ma waɗanda suke munafukai suna shiga cikin wannan hatta waɗanda suke fajirai suna musulmi amma suna fajirci suna shiga cikin wannan shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu sannan ya karanta fadin Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah yana saurara azzalimi sawa'u zalincinsa da kafirci ne ko da munafunci ne ko da fasikanci ne Allah yana saurara wa azzalimi ya kyale shi ya ta zaluncin nasa ya zamanto yana da ƙara halakar da kansa da kansa domin idan ya yi zalunci sau ɗaya ya ga ya sha sai ce ashe ma babu ashe duk narkon da ake yi ma duk zancen banza ne sai da ƙara yi to har sai tukura yayin da allah maɗaukakin sarki ya kama shi lam ya ba zai tsira daga allah ba sannan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin allah allah ta'ala cewa a ah, wa kazanin abubuwan bika idan a hada kurawa ya baniwa hakanan rukawun allah ya ke idan ya rike al'umma alhali tana cikin zalunci. in ya riki garuruwa mutanen gari alhali suna cikin alhali su azalimai ne. rukawu allah alimu ne radadin shahidu tsanani ne dole ba wanda zai tsira sai tukuna ka gani muna ta ganin irin abun da ke faruwa na abun da ake cimina. wato alkawarifin al-tabi'iyya natural disasters irin yadda suke faruwa irin ambaliyar ruwa yana da irin wuta da irin tsatsagewar ƙasa da annoba abubuwa waɗanda suke suke faruwa na rukun Allah maɗaukakin sarki wanda Allah yake sallatawa akan bani adam da gani wanda yake wannan ya isa ya sanya a ji tsoron Allah domin muna gani yadda ƙarfin technology ba zai hana wannan abin ya same ka ba arziki ba zai hana wannan abin ya same ka ba karfin kafircin ka ba zai hana wannan abin ya same ka ba to haka nan rukun Allah ta'ala yake yi sannan Allah ta'ala ya ce hikimar da abin da ya sa Allah yake musu haka domin su ƙara laifi a kan laifinsu wato wannan shine al-istidraj al-istidraj shine kana saɓon Allah amma kuma Allah ne maka abin da ya kake so shine kamar abin da za ka ga yan eh, abin da za ka ga yan bobi suna yi ko boka kaga ya zo ya zo yana son kullansa yana son gabarinsa amma yana sha yayi kuma kaga abin ya yi mutane kuma su ce a'a wannan ai yana da sirri nan da nan kaga wato dogayen lokaci suna zuwa nan da nan kaga wato miliyoyi suna shigowa to wannan shine istidraji yana cikin karya yana cikin batil ɗinsa amma ya rinka ganin cewa ashe karyar tana ci natija ba ita ce mizani cewa abu yana ci ko baya ci ba shari'ar Allah ita ce mizani domin Allah maɗaukakin sarki zai iya keta al'ada hatta ga kafin ketawar al'ada abin da yake baya ruwa idan ya nemi in a hannun annabi ne mu'jiza ce in a hannun bawan Allah ne mai ruku ne kiyaye iyakokin Allah mumini ne ta kawa to wannan karama amma idan a halin tantiri ne wanda yake saba wa Allah ko kafiri ko wanda yake da'awar ilimin gaibi mai alaka da shaidanu da aljanu yake cewa ruhanai ne sauransu baya sallah ko kuma in zai yi sallah sai dai yi sallah babu alwala ko kuma ba zai sallah inda mutane suke sallah ba sai dai je juji ya sallah hmm? duk suna masa irin wannan dama alƙawarin da ake da shi kenan ko kuma a ce masa kada ya kuskure ya sallah da kaya masu sarki sai kayan da ya san cewar akwai matasa a ciki da su zai yi sallah hmm? yana yin wannan kuma ya ga abin an keta masa al'ada ya ga mutum ya zo a sanar da shi wannan mutumin duk labarin rayuwarsa ga uwarsa ga ubansa ga abin da ya ci ga menene ga menene duk wannan to wannan istidraji kada ka roƙi da wannan kada ka roƙi da wannan domin irin wannan da shi dujan zai zo in ka roƙi da abin da waɗannan suke yi na ketawar al'ada in ka roƙi da su to za ka roƙi da dujjal in ka bi su za ka bi ma maki sannan allah ya ce wani kuma azabin muhim suna da azaba mai wulaƙantarwa domin sun ɗauka kan cewar domin wannan sauraron da allah yake musu sai ba su izza sai ba su girman kai ce to gashi nan ku da kuke cewar allah zai taimake ku a kanmu menene yanzu ne radin naku me ya kawo muku in banda ci baya muke da izza muke da ci gaba muke da kaza muke da kaza to sakamakon wannan sai allah ya musu azaba wata ke mai wulakantarwa aljaza'u min jinsin amal sakamako allah yana yin sa irin jinsin aikin da mutum ya sai allah ya masa sakamako irin na wannan نعم ما كان الله ليذر المؤمنين على